Haƙiƙa labarin wannan matashiya ko kuma wannan matar aure za mu iya cewa labari ne mai ɗaukar hankali saboda yadda wani ya amfani da dabara da wayo ya damfare ta a gidan aurenta idan ka saurari labarin yadda wannan da za a iya cewa ɗan damfara ya amfani da babban mota da kuma sa manyan kaya ba tare da tsoro ba ya tsaya a ƙofar gidanta ya kwace wata iphone abin zai ɗaure maka kai kuma ya baka mamaki yanzu ne bari mu saurare ta yana ta yi bayani dalla-dalla ga yadda abun ya faru da ita Assalamu alaikum. M4 wannan yanzu ke yi wurin scamming mutane of their properties. Ni I'm a victim. Someone scammed me of my phone. So ya zo mini da wani strategy that I couldn't I couldn't refuse but like da hankali na ko in ce da da hannuna na bashi wayan har ya wuce ina kallon shi I couldn't shout I couldn't say anything so it's just a scammed way kamar yanzu shine sabon hanyar da mutane ke bi suna scamming mutane so wata rana da marice around past 6 ina zaune cikin gida ake ta nokin gida sosai na tura house help ɗina na ce ta je ta duba who was knocking outside and she came back and told me that ana neman mai gida na ce a to mai gida bi nan kice kice bi nan so she went and come back again telling me that he said I should come please sai ni ce no um, ta je ta tambaye shi me yake nema ba mai gida yake nema ba kuma mai gidan is not around so I'm not going I should please come because it's very, very important for him to see me. So I went out. Nasaka hijabi na waje. I was even making a, a phone call. So I have to end the call to like attend to the person i went there he was very very he sounded very friendly ah ranke da ya hajiya ya gajiya ya gida kaza kaza muka gaggaisa lafiya kalau ya ce mini eh i'm so sorry na san baki sani ba dama mai gidan shi ya sani um, so ni ne mai gini nan kusa da gidanki so he was communicating with wayanda za su kawo mishi motan ƙasa gidan shi so sai wayan shi ya mutu he even showed me the phone cewa ga wayan shi nan ya mutu um, bai da caji yana cikin communicating da su because ba san wurin ba da Allah shi please borrow him my phone to make a call ya musu bayanin yadda wurin yake and i was like ah ni gaskiya bana ba da waya na to any not even when na sani balantana strangers and he was like no don't worry ai na kaya miki ke ce baki sani ba me gidan ya sanni but call him first let me speak with him idan na kira shi in kika kira shi na yi magana da shi of course he won't refuse me because mun saba da shi kaza kaza kaza dan ce mishi okay no problem na na duba waya na na kira mai gidana na ce mishi ga wani yana son magana da kai sai sai ce no problem sai na ba mutumin waya da na ba mutumin nan waya and he was like hello aran kai daɗe kaza kaza kaza ne ne kwana biyu bla bla bla bla yana ta magana eh wallahi ai na ce madan bata sanni ba ai da ta sanni da bata mina haka ba kaza kaza kaza but no problem menene he sound very friendly and he was like hira suka yi sosai so bayan haka din sai sai ya ce to no problem eh na gaya mata ai yanzu ba jima. zan yi ba zan dawo mata da wayan sai sai ya kashe wayan su da ya kashe wayan sai ya ce mini madam i hope you are not going to receive any important call kafin in je in dawo because zan kira su in je in taho da su ta nan wurin because kin ga ba kowa ke sanin wuri ba and i was like no gaskiya i was even on call so kuma gaskiya ban da iya bada wayata and he was like ah kai kin dai cika rashin ya to ga wayan ki ba damuwa no problem bari in je in nemi wani so sai ce bini no problem bari ya je in ari wani wayan i was and i just felt guilty of yin haka din tunda ya magana da mai gidana sai na karbi wayan sai na je karban wayan sai na ce mishi no problem ka je kawai sai ce mini ah to gashi ki cire min password mana sai na ce okay no problem sai na karbi wayan sai na cire password ina cikin cire password sai ga mai gidana ya kara kira sai na yi pikin na ce mishi hello sai ce ah ya ina ta kiran ki ba a pikin kaza kaza kaza kaza sai na ji kaman rai shi a ɓaci zai yi faɗa an like i don't want to show it in front of mutumin da cewa kaman mai gidana yana mini faɗa so sai kawai na yi sauri na cotton din shi na ce mishi a ah, to ai mutumin yana nan sai ce ni fa ban yi waya da kowa ba na ce mishi a'a to ai gashi he still standing sai na bashi waya sai na ce shiga shi waya ce bai ji maganar da kai ba sai ya karba sai a'a alhajin Allah wai ashe da zuba ka ji ni ba sa ka sa ka sa hmm ku ba ku sani ba kun san iPhone in aka in aka yi pressing um, lock button ba yana ending call ba so ashe in na bashi wayan yayi magana da mai gidana he press it unknown to me waya na haka i wouldn't know that he's pressing something so ashe he always end the calls in inya ya as a aza wayan a kunnen shi so sai ya kara magana eh wallahi gashi nan bar ma in kira su yanzu in front of her sai sai ya nuna kamar sun kara magana da mai gida na lafiya kalau ni kaina gaba ɗaya bai clicking ba sai na ce mishi ato ah, do you have their numbers sai ce mini eh he has their numbers because ya dade suna aiki da da mutanen mind you this man comes with full uh, kaftan da hula da mota he parked his car in front of my house like ina gaya muku sai da ma na fita gidan ne da na fita wajen gida sannan ya fito daga cikin mota ya zo towards gaban gidana ya yi parking mota ya fito da kaftan ɗin shi da takalmin shi da hular shi da komai intact there is no way you are going to suspect that man he didn't snatch my phone he didn't run away with my phone he didn't do anything sannan unguwarmu ma tana da mutane so kowa ya ganni tsaye ina magana da mutumin but there is no way that someone is going to suspect akwai wani abu ko kuma ban san mutumin ba since that he didn't snatch it ban yi ihu ba i didn't shout i didn't do anything i didn't do i didn't make any signal cewa this man um, came to scam me or something like that so sai ya kira ya kira su mind you still i have my earpods on my ear so da ya kira sai na ji an ce wayan was switch off so shi kuma sai na ga ya ɗauka hello kun bata mini lokaci kaza kaza kaza kaza he was like shouting and I was like ah ai na saka airpods kuma an ce wayan kashe sai ya ce mini what ai kin ga raina ma ya ɓaci I didn't even know that the phone is switch off sai na ce mishi to gaskiya an ce wayan kashe sai ya ce mini okay no problem bari bari ya ƙara kiran other line and so because the, he has two of their lines sai no problem sai ce min do you mind me um, like disconnecting your airpods sai yes of course you can I don't mind sai ce no problem You're disconnecting airpods ina ya kira ya ce musu oke to kuna ta ina kaza kaza to ga nan zan zo yanzu ta wurin da Allah ku aje wayan ku kusa kai in zo in kira ku na ce mishi ba damuwa muka yi haka da shi salin alin mutumi ya je shiga mota ya ce bina a ah, na ga kina ta kallo na ki dai ba ki da yadda ga wayan ki dan Allah in baki yadda da ni ba sai ce mishi a ah, ba komai fa ba kakka damu kakka damu har na karbi wayan dai da farko sai kuma na ga kamar it was very wrong of me sai ni ce mishi no problem Ga shi kawai sai na kara sai na kara bashi waya da ni bashi waya sai ya juya ya ce mini to kenan ki jira ni I'm not going to stay long please just wait for me nace okay no problem sai ya je ya bude mota ya shiga mota ina kallo yayi reverse because I was staring at him like sosai sosai I was staring but kawai sai naga kamar kai ya ga kamar rashin yadda yayi yawa so sai ni dan shigo ta cikin gida but I was still peeping at my do ina kallon shi har yayi reverse da mota ya juya mota ya wuce har yayi nisa ina kallon shi but just when lokacin da ya wuce kawai ina shigowa gida sai na ce ma um, yaran da ke cikin gidana na ce musu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ku yi mini adda because i'm not feeling myself sai suka tattaso lafiya lafiya sai na ce wallahi ban sani ba bo kawai dai ban jin jikina ni dai kawai dai na dai san an wuce da waya da suka ce ah waya subhanallah kaza kaza so my co-wife's house is just beside my house sai kawai na ce bari in shiga gidan co-wife ɗita so da shuko call my husband to ask him that confirm confirm shi ya ce in ba da waya sai na shiga kawai ina zuwa sai na ce mata wani ne aka aiko ya zo ya karbi waya da sai ta yi saladi ta ce mini tun da kike gidan nan kin taba ganin mai gida ya aiko wani wurin matan shi in fact ko friends din shi suna zuwa wurin matar shi ballantana har ya aiko kaza kaza sai ta buga ihu tana neman mutane sai na ce mata a'a kan faki tara mutane because this man is coming back because the confidence he came with like it's very very unbelievable a ce wai mutum ne kawai ya zo ya yi scamming dinka. so i was just like a'a kake tara mishi mutane dan Allah kawai kira mini oga kawai sai ta kira mai gidanmu tana kiran mai gidanmu na magana da shi ya ce mini shi fa bai yi waya da kowa ba in ya sa waya ya ce hello kawai sai ya ji an kashe waya kuma yana ta kira a ashe mutumin ya sa waya ta silent so ana kira tunda waya ta um, tana silent ba zan sani ba kuma da rana ne because da, da, da maryace ne amma akwai haske sosai rana ba ta faɗi ba so i can't see kuma ina da screen guard din nan privacy so i cannot see da cewa He's calling again ya ce na yi miss call ya fi guda hamsin I've been calling you. Ba ki na ce mishi a ah, wayan tana hannun mutumin ya ce yana ta kira ana reject na ce mishi wallahi ni waya ba ta hannuna. And he was like ni fa ban aiko kowa ba I kawai immediately sai gashi gida. To mind you wallahi tun daga mutumin nan ya juya ya wuce. Har yau da nake muku wannan maganan. it's been months amma wallahi har yau ba zan iya cewa baki ne fari ne dogo ne guntu ne ba zan iya faɗin halittar shi ba ba zan iya in na gan shi ma yanzu wallahi ba zan gane shi ba kuma since from that day because mai na yana zuwa he was asking me ya ce mini ya mutumin yake na ce wallahi i can't remember ya ce mini wace irin mota na ce mishi wallahi I can't remember plate number fa na ce wallahi ban sani ba kuma ni na san da cewa duk plate numbers in friends ina da sauransu motocinsu su duka na ina saurin recognizing wa'annan abubuwan but wallahi na mutumin nan tun daga ranar na I couldn't remember anything har yanzu kin tambaye ni kin ce mini bakire ko kuma wani kaya ya saka wallahi I cannot remember I didn't even know so kawai dai na san alhamdulillah na yi askar so i was i was I was grateful for bai ce mini in kawo makullin mota na ba ko kuma bai ce mini in bada wani babban property ba sai na ce kawai insha Allah na san saboda askar ne so don Allah mai hankali yanzu strategies din da suke bi kenan wurin snatching properties mu kun ga akwai mutane gaban gidana bai yi snatching wayata ba ballantana in yi ihu mutane su taso bai kwata ba bai like bai forcing dina ba I did it I did it willingly ba da ba da ƙarfi ba ba me, komi ba kawai hankali kwance yayye kuma ni bashi kuma ya juya ya wuce like wallahi for this kullum hita ma ban yin hita sai in kamar he is coming back to bring back my phone like komi in fact ko na fita sai in ji kamar maybe zai dawo ne ma na ban nan so maybe he will just wallahi ban dai ya hauka ba amma dai sai in ji kamar zai dawo irin ya tura mini waya ta karkashin gate in na fita sai in ji a ah, bari in yi sauri in dan duba um, surroundings maybe ya dawo ya yi knocking gidana ba a buɗe ba kila ya yi dropping waya ko kuma ya tura ta ta karkashin gate ko kuma ya tura ta karkashin kofa like something like that so yanzu ma ina ta jin kamar cases din sun yi yawa sosai yadda aka scamming mutane because ko after cases ina ko yanzu ma mutane na ta complain da cewa this is the new strategy da suka bi dan su a properties din mutum ko na gida ko zinari ko wani abu ko wani abu so gaskiya alhamdulillah i was grateful he only collected my phone ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv